Zabura ta talatin Zabura ce wata waƙa don keɓewar haikali ta Dauda. Zan girmama ka, ya Ubangiji, gama ka tsamo ni daga zurfafa, ba ka bar abokan gābana sun yi farin ciki a kaina ba, Ya Ubangiji Allahna, na yi kira gare ka don taimako, ka kuwa warkar da ni, Ya Ubangiji. Ka dawo da ni daga kabari; ka kiyaye ni daga gangarawa zuwa cikin rami Ku rera ga Ubangiji, ku tsarkakansa, ku yabi sunansa mai tsarki, gama fushinsa na ɗan lokaci ne, amma alherinsa har matuƙa ne; mai yiwuwa a yi kuka da dare, amma farin ciki kan zo da safe; sa'ad da nake lafiya na ce. Ba zan jijjigu ba Ya Ubangiji, sa'ad da ka yi mini alheri, ka sa katangar dutsena ya tsaya daram; amma sa'ad da ka ɓoye fuskarka, sai in cika da tsoro A gare ka, ya Ubangiji, na yi kira; a gare ka, Ubangiji, na yi kukan neman jinƙai Wace riba ce a hallakata a kuma gangarawata. zuwa cikin rami? Ƙura za tă yabe ka ne? Za tă iya yin shelar amincinka? Ka ji, ya Ubangiji, ka kuwa yi mini jinƙai; Ya Ubangiji, ka zama taimakona, ka mai da kukata ta zama rawa, ka tuɓe rigar makokina, ka sa mini na farin ciki, don zuciyata za ta iya rera a gare ka. ba kuwa za tă yi shiru ba; Ya Ubangiji Allahna, zan yi maka godiya har abada.